وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na laraba kenan ko 19 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na sha uku ne ko sha uku ne ko sha uku ga watan shida shekara na 2017 miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masjidu as-sahaba ke wannan unguwa ta sabuwar jihar a nan cikin garin bauchi idan za a iya tunawa malamin da jiya ya karɓe ni saboda yar gajeruwar tafiya ya kammala tafsirin suratu al-baqarah ko wanda yau za mu tashi sura ta biyu suratu ala imran wannan sura ta suratu ala imran malamai suka ce an kira ta da suna ala imran ne saboda ta kunshi labarin mutanen gidan imran shi ko imran wato ana nufin baban na na maryam kakan annabi isa alaihi salam ba ana nufin imran wato mahaifin ainihin wato musa da ainihin annabi haruna ba wato ana nufin imran wadda yake wato mahaifin na na maryam kakan annabi isa wannan sura ta imran sura ce madaniya hayoyinta guda ɗari biyu ne wani ijma'in malaman qurra wato makaranta alkur'ani ana kiranta da sunaye guda biyu ana kiranta ala imran ana kiranta az-zahra saboda abin da ya inganta a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kira su ita da suratul baqara az-zahrawani wato saboda haka ana kiranta az-zahra malamai kamar abu abba a cikin littafin shifaidu rahman bima buhima fil qur'an ya ce wannan sura tana da adadin kalmomi wato guda dubu uku da ɗari hudu da tamanin ya ce tana da harufa guda dubu goma sha hudu da ɗari biyar da ashirin da biyar wannan sura wato ta zo ne ta ƙara yin bayani akan waɗansu muhimman abubuwa da suratul bakara ta ambata ta kuma ambaci kissoshi wanda suka shafi na maryam annabi zakariya alaihi salam da kuma ainihin wani sashi na kissan annabi isa alaihi salam sannan ta mai da hankali akan abubuwan da suka faru musamman a lokutan yaƙi wato lokacin lokacin yaƙi musamman tattaunawa tsakanin kiristocin najiran da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa don ta ambaci wani sashin yaƙin a da uhud a cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام حديث يا تبت أتكلم مسند الإمام أحمد wato daga sahabi annawas ibn sam'an Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlu alladhina kanu ya'maluna bihi تقدمهم سورة البقرة وآل إمران وضرب لكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال wannan hadisi ya ce za a zo da alkur'ani a ranar kiyama da kuma masu karanta alkur'ani wanda suke aiki da ita suratul baqara da ala imran sune jagororin alqur'ani wato suna tafe gaba sauran surori suna biye da su sai annabi sallallahu alaihi ya buga misali guda uku yace ma nasituhunna ba'ad wannan sahabi yace ban manta wannan misalin yace za a zo da su ka annahuma gamamatani aw dillatani saudawani wato bainahuma sharafun أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما واتو سورة البقرة دا آل إمران دا كأنزو دا سو كيكا تي جراجزين غدابيو هو أنسو إنواني masu duhuwa a cikinsu tsakaninsu tsakanin bakara da ala imran akwai wani haske wanda yake gwada wato rabuwan su cewa wannan suratul bakara ne wannan inuwan kuma na ala imran au ka annahu ma firqani ko ka ce wasu tawaga ne min tsairin na tsuntsaye sawafun wanda suka taho alayi yuhajjani an sahibihima duk wanda yake yawan karanta su da su zo su tsaya gaba ga Allah suna cewa ya ubangiji wane yana yawan karanta faranta mu saboda haka a cetonsa wannan hadisi ne ingantacce kamar da Imam Ahmad ya fitar da shi ah, haka a wata riwaya ya kara da cewa وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبر كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أزمأتك في الهواجر وأسحرت ليلك وإن كان تاجر من ورائك وإن, وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارتك a wata riwaya ya ce wato qur'ani zai haɗu da mai karanta shi mai aiki da shi daga zaran ya fito daga cikin kabari zai haɗu da mutum ya fito wato da ka gan shi a kyamushe wani mutum ramamme fa ya ƙulu lahu ya ce hal ta'rifu ni ka san fa ya ƙulu mutumin ya ce ma arifu ka ni ban san ka ba fa ya kulu ana al alquran ki ani ne abokin kallon alqurani allazi azma'atuka fil hawajir wanda na wato na sanya ka kishin ruwa a lokacin zafin rana wa ashartu lailuka da daddare na sa ka kai hira kana ta karanta ni wa inna kulla tajirin min wa wara'i tijaratihi yau kowane dan kasuwa na bayan kasuwarsa wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijara lalle kai kuwa a yau kana bayan dukkan wata kasuwanci da kai abin nufi wato wannan aiki da kai na karatun alkur'ani da aiki da shi wa utal mulka bi yaminihi wal kulla bi shimali sai a bashi mulki a hannun daman sa sandan mulki dawwama a hannun hagunansa wayu da ala ra'sihi tajul waqar a kansa sai a sanya masa kambu na sarauta amma irin na nutsuwa wayu yuksa walidahu kullataini za a sanya wa iyayensa guda biyu wasu kayan ado kowanne daga cikin su? la yaqumu lakuma ahalin duniya irin kayan adon da babu ba da a taba samun irin sa ba a duniya fa kula ne bima kusina haza sai a ce sai ka ji iyayen su suna cewa ya aka sa mana irin waɗannan kaya fa yuqalu bi akzi wala lakumal qur'an saboda ɗanku ya haddace littafin Allah summa yuqalu sai a ce ikra was'ad fi darjil janna ci gaba da karatu kana hawa matattakalan aljanna wa ha kana shiga dakunanta fa kuwa fi su'udin zai ta hawa ma da ya yaqra'u hazzan kana aw tartila matukan yana karantawa yana karanta shi cikin sauki ne a cikin sauri ne ko yana karanta shi sanni sanni haka zai ta karantawa na hawa har ya je inda ya tuke a tilawansa anan zai samu gidansa da zai zauna ciki saboda haka waɗannan ne hadisai da wasu su suna yin ishara zuwa ga falala na wannan sura wato suratu al Allah madaukakin sarki yace alif lam mim wadda malaman tafsiri suke cewa wato Allahu a'lamu bi muradihi bidalika wato Allah ne ya san me yake nufi da waɗannan da ake kiran su al-huruful muqatta'a alif da lamun da mim Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi alhayyu rayayye ne shi Allah wato rayuwa cikakkiya alqayyumu kuma Allah tsayayye ne wato shi ya tsaya da kansa kuma ya tsaye da wani nazzala alaikal kitab Allah ya ce mun sassaukar da littafi na alkur'ani gare ka bin haƙƙi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadai yana gaskata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah ya saukar da at-taura ya saukar da injila min qablu kafin qur'ani ya zo hudan linnas at-taura da injila din nan dukan su ne na mutane wa anzala al-furqan sai kuma Allah ya saukar da al innal na kafaru lalle waɗanda suka kafirta bi ayatin lahi da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba wanda yake mai radade wallahu azizun zuntuqam Allah madaukakin sarki mabuwaye ne kuma ainihin wato ma'abucin bincika ne wato yakan yi hukuma idan an saba masa idan muka kalli waɗannan ayoyi tun daga kan Allahu la ilaha illa wato alif lam mim mun ce wannan ba a magana a kanta saboda duk malaman tafsiri ba su da wani ingantaccen zance akan me ake nufi da shi ya wuce maganganun da malamai suka faɗa da cewa waɗannan harkoki Allah madaukakin sarki yakan yi amfani da su ne wato dan ya gwada mu'jizan alqur'ani a zo maka da su a ce to ka zame ba qur'anin nan da irin su alif da irin su lam da irin su mim muka harhaɗa muka yi alqur'ani saboda haka in in ka iya huruful hijabiya ne kai ma je ka zo da su ka je ka har hada suka har hada suka gani ko za ka iya zuwa da qur'ani mai balaga da fasaha da cikar larabci irin wannan alqur'ani to saboda haka sai Allah yake Allahu la ilaha illa Allah madaukakin sarki wato wanda babu wani ubangiji in ba shi ba domin sun ce Allah alam ne alazzatil muqaddasa wannan ita ce suna wato wadda take shugaban sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce Allah to duk wani suna kamar na bun wannan sunan domin wannan ita ce suna wadda take ainihin wato mafi girma alam ne alar rabba azza wa wasu malamai suka ce asalin Allahu daga fi'ilin aliha ne ya alahu ilahan an ce ilahan bi ma'ana al-ma'alu wato bi ma'ana al-ma'bud wato in an ce daga aliha ya alahu ilahan sai a ce wato al-ilahu ana nufin al-ma'alu wato fassaran al'ila ko fassaran al'maalu ana nufin al wato Allah shine abin bauta wato wanda ya cancanta bayi wato su bauta mishi shi ya cancanta wato bayi su bauta masa la ilaha wato Allah madaukakin sarki shine abun bauta wanda yake wato a'raful ma'arif ne alal itlaq wato shine ya cancanta su bauta masa hubban wa ta'zima wato wajen sansa da kuma girmama shi saboda haka wato Allah ya ce Allahu la ilaha lalle Allah maɗaukakin sarki babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi saboda haka idan aka zo fassara ta Allahu la ilaha illahu sai a ce ai la ma'buda bi haƙƙin illa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi wannan la da ta zo Allahu la ilaha la din da ta take jikin ila wadda ta zo kafin ila wato eh, abin nan ce lashe nafiya lil jins wato tana kore jinsin abin bauta ne ga baki daya sai ya sa kabarinta ya zama mahazufi wato sai ka zo fassara kake kaddara shi domin idan an ce Allahu ai kaga mubtada ne la ilaha illa huwa wato sai ya zama an shafi ainihin wato abin nan eh, kabarinta sai dai a kaddara shi takadirin sa shine haqqun wato la ilaha haqqun illa babu wani ubangiji na gaskiya sai shi shiwa shi Allah subhanahu wa ta'ala ba tana kore cewa ba wasu allolin ƙarya ba ne a'a tana kore babu wanda ya cancanta ba to babu allan gaskiya saboda haka haƙƙun din da dole sai an kaddara shi sai yasa ake ce Lama abu da bi haƙƙin illallah ai akwai aliha amma albatil akwai alloli amma na ƙarya saboda haka ita ba kore samuwan allolin ƙarya take yi ba tana kore wato rashin cancantan su ne a matsayin abin bauta bauta take kokarin tabbatar da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wato shi kaɗai sai ya sa za mu ga Allahu la ilaha illa huwa jumla ce mukawwana min mubtada wa khabar Allahu mubtada ne jumla la ilaha illa hu wannan khabar ne saboda haka sai ya zama alhayyu da qayyum khabar ne asali da khabar asalis dukansu gaba daya sun yi aiki ne ma wannan wato dukansu labari ne na Allahu farko idan an ce Allahu aka ce Allah to kamar an kana tambayan to me ya faru da shi sai aka ce la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai shi saboda me yasa alhayyu shine cikakken rayayye kuma me yasa alqayyum cikakken tsayayye saboda haka ayan wato tana kore duk wani abin da ake bauta mishi ba Allah ba Allah madaukakin sarki ba saboda kuma ka ce wannan lamun ya ce lil jinsi wato ba tana kore samuwan alloli ne na ƙarya ba tana kore rashin cancantan su ne ga bauta tana bauta tana tabbatar da bauta wa Allah shi kadai domin Allah madaukakin sarki wato ya ambata cikin suratu yusuf cewa akwai alloli da mutane suka sanya musu amma fa ba su cancanta ma ta'buduna min dunihi illa min illa ta'ala ce ma na min duni abinda duk kuke bauta mishi koma bayan Allah ba wani abu bane illa asma'a sai wasu sunaye ne sammaitumuha wanda ku ne kuka sanya masa antum wa aba'ukum ku da iyayen gijin kuma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai sanya wani wato ainihin hujja akan abin da kuka kuke inil hukumu illa lillah hukunci baya wajen kowa sai wajen Allah subhanahu wa a wani wuri ma Allah ya ce أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديدا إن هي إلا سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Allah madaukakin sarki yace afara'aytum lata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu unsa tilka idan qismatun waɗannan alloli da Allah ya faɗa ai malamai sun ce allata sun ciro shi ne daga ainihin wato sunan Allah Allah sai suka mayar da sunan Allah ya zama mace ya suka sa ta'unta mace suna cewa Allah a gumakansu allata daga Allah almanata sunan Allah ne almannan sai suka mayar da nasu mace ta zama almanata. al'uzza sunan Allah ne al'aziz sai suka mayar da nasu uzza wato ta zama mace shi da sai Allah ce wa'annan allolin da duk kuke faɗan sunayensu in hiya illa asma'an ba wani abu bane face sunaye ne asma'un sammaitumuha sunaye ne da ku kuka sa mata antum wa aba'ukum ku da iyayen ma anzalallahu biha min sultanin Allah kan bai saukar da kuje akan haka ba iya tabi'una illa dhann wa inda suke irin wannan abu ba abinda suke bi sai zato ma hawal an anfusu da abin da ransu ya so wa laqad ja'akum min rabbihimul huda hakika shari'a ya zo musu daga ubangijin su amma ba su karba sun yi aiki da shi saboda haka anan la ilaha illahu wato zai kawar mana da ainihin wato iskali to shikenan in yanzu mun gane Allahu la ilaha illahu ba ana kora samuwan wasu alloli ne na karya ba sai dai ana kora rashin cancantan su ne wato ga ainihin su zamo alloli to sai sa Allah maɗaukakin sarki a wani wuri za ka ga ya tabbatar da samuwan waɗannan allolin domin Allah ya ce fama agnat anhum alihatuhum عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير ce أقول سألة فما أغنت آلهتهم haka sai Allah ya kira su da matsayin alloli ya ce allolin da suka rika ba su wadatar da su komai ba allati yad'una min dunillahi min shay waɗanda suke kiransu koma bayan Allah da azaba da fitina ta zo musu basu wadatar da su komai ba shi Allah ya tabbatar da samuwan waɗansu alloli amma fa waɗannan allolin wato na ƙarya ne na shirme ne su ne suka zauna suka rarraɗa musu suna suka kira su da suna alloli amma ba za su iya yin komai ba saboda haka idan ka ce la ilaha illa kuwa kana nufin ai la ilaha bi haqqin illa huwa babu wanda ya cancanci ya zamo Allah na gaskiya sai sai shi Allah nan da aka ambace shi daga farko saboda haka yasa a wurin wuri Allah ya kira labarin allolin ya rushe su kuma ya gwada cewa su ƙarya ne ba allolin gaskiya bane duk da anan ya gaya musu cewa waɗannan allolin sun ba su wadatar da su komai ba me yasa ba su wadatar da su ba saboda allolin ƙarya ne sai Allah ce zalika bi annam ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله ذلك بأن الله هو الحق سبو شيء الله شيني أبنجي كسكيا وأن ما يدعونه من دونه وأن سكي كرا باشي هو الباطل to الله Allah kaga magana ya riga ya fita kenan saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar akwai wasu alloli kuma yanzu ya rushe su a matsayin alloli cewa su allolin ƙarya ne saboda haka nan idan ka zo ka ce la ilaha to lallai ne za ka yi takadirin wato kabari a wannan wurin a la ilaha bi haqqin illa hu babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa sai shi kaga wannan lamiri ne nawa na Allahu da aka ambata ainihin a baya saboda haka huwa ba sunan Allah ne huwa lamiri ne an gane ko sabanin a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين mu'mina to ka lura a wannan wurin da Allah ya ce fa'ala ka sani sai ce annahu yadda lamarin yake la ilaha illallah kaga sai kira sunansa bai ce la ilaha illa huwa ba yace babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya taiwa sai Allah ya fito da sunan sunansa kwalo yace wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat to kaga nan ashe wancan huwa yana wakiltar me Allahu! na wakiltar sunan Allah ne saboda haka kuwa lamere ne wato wakilin suna ne shi ba suna bane haka idan ka ɗauki wani wuri da Allah maɗaukakin sarki cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba min qablika kafin ka min rasulin wani manzo illa nuhi ilaihi fa ce mun yi wahayi gare shi annahu yadda lamarin yake la ilaha illa ana babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai ni kaga wannan ana ita ma lamiri ne ko wato ita ma wakilin suna ne la ilaha illa ana saboda ka fa abuduni ku bauta ne. to da wannan za mu gane cewa da ana da kuwa da can Allah ya faɗa duka suna wakilin Allah ne a inda muka ambata inda Allah ya kira sunansa kai tsaye saboda haka tunda su wakilan suna ne su ba suna bane wanda ya gwada ba za a yi zikiri da su ba ba da a zo zikiri a rika ce huwa huwa huwa huwa huwa huwa a cewa ana kiran sunan Allah ba kaga wannan ba sunan Allah ba shi wakilin suna ne suna ka shi kuma wakilin suna ba shine suna ba saboda haka lallai yadda waɗansu suke irin wannan zikiri suke suna kiran sunan Allah shi ne kawai suke dan suna ta faɗan huwa huwa wani ma huwa ai ta kwasan ne kawai wanda ake magana ne first person shine ana second person anta third person huwa saboda haka lamiri ne na ghaib duk wanda baya nan shi huwa ne kawai saboda haka wanda baya nan huwa wanda yake nan yake magana shine ana wanda kuma ake magana da shi shine anta haka yake a larabci saboda haka an ce huwa ana nufin wanda baya nan saboda haka ko a wurin jama'i in an faɗi jumla aka ɓoye lamiri in kaji an ce huwa ana nufin wato ainihin wanda yake tafasa saboda haka kenan dai ala ayyati halin da kuwa da ala da Allah ya ambata duka suna wakiltan sunansa ne ta Allahu saboda haka Allah madaukakin sarki yace ce Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi wato shi Allah sai ya ce alhayu wannan alif da lam na alhayu mun ce listigraf wato listigrafi wato jami'il hayatin kamila wato ta kunshi dukkan wani cikakkiyar rayuwa idan an ce cika a cikin rayuwar Allah shine wato kamilatun fi wujudiha wa kamilatun fi zamani wato wajen samuwar ta rayuwar Allah cikakkiya ce a wajen lokutan da rayuwar take kuma ita cikakkiya ce wato fa huwa hayyun la awwala lahu wa la nihayata lahu rayayye ne da bayi da farko kuma bayi da ƙarshe kuma hayatuhu lam tusbaq bi adam rayuwar shi ba a taɓa yin wani lokacin da baya nan ba wala yulhiquha zawalun kuma rashi ba zai riske ta ba saboda haka Allah madaukakin sarki wato cikakkiya. cikakkiyar rayuwa yake da ita babu wata kasa da take shiga wa rayuwar Allah ta kowane irin fuska saboda haka ya zama wato kamilun ne fi sam'ihi wa ilmihi wa qudratihi wa basarihi wa jami'i sifatihi Allah shi cikakke ne ta cikin dukkan siffofinsa na ji da na gani da na magana da na abin saboda haka idan ka ga dan adam wato ba yadda za a yi kwatanta shi da Allah ta fuskar rayuwa wato dan adam na kasashe ne cikin rayuwarsa wato nakis ne fi wujudihi naqis ne fi zamani wato fi wujudi hayati wa fi zamani hayati duka tauyayye ne ta fuskar samuwarsa na kasashe ne domin da bayan ta fuskar zamanin rayuwarsa na kasashe ne don wata ran a annabi shi a rasa kaga shi ko Allah madaukakin sarki ba haka ba saboda ka dan adam an taba lokacin da babu shi al'ata ala الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر الله يتشي شنكا بأتبعي وان زامني با ما دان أدم لم يكن شيئا مذكورا با يتشي وانا أتشي أمبتنس أنا أتبعي زامن دان أدم أتبعي لوكتين دا بابو شيما ديكا غبا ba a same shi ba saboda haka aka zo aka same shi to Allah madaukakin sarki ba haka bane na da cikakkiyar rayuwa amma dan adam rayuwa rayuwarsa tauyayya ce bai da cikakken ji saboda haka abinda ake magana in yanzu wani suna kuskus a can shi da wani kai ba za ka ji ba da kake zaune a nan saboda kana da tauyayyen ji idan gani ne in ka gama ka gama nisan gani yanzu in ka kwara idanka shine kaga wanda yake bayara ka gama kurawa ce za ka iya ganin to kaga duk kai kun idan gaba ba zai je bayara ba daga nan to saboda haka kenan wanda yake gwada cewa ashe in gani ne ba ganin ka tauyayye ne dan abin da kake gani sai abin da ya zama wato yana abin nan yana kusa da kai ba ya nesa da kai haka ilimin ka na kasashe ne abin da ka sani kaɗan ne in an kwatanta da abin da Allah ya sani haka ikonka na kasashe ne saboda haka kenan dukkan abin da yake shi a faɗan adam na kasashe ne saboda dama shi karan kansa ma tauyayye ne amma abin da ya shafi Allah cikakke ne saboda Allah cikakke ne shine alhayyu ke wato sai alqayyum alqayyum ala wazn fai'ul wato wannan abin nan eh, wannan sigan kamar mubalaga ce wanda an ciro ta ne min alqiya amun nufi alqaimu bi nafsihi alqaimu ala ghayri wato wanda ya tsaya da kansa sannan kuma ya tsayar da waninsa saboda haka abun nufi Allah baya da bukata a wajen kowa kowa ne yake da bukata a wurin Allah madaukakin sarki sai sa ya haɗa waɗannan sunaye guda biyu alhayyu alkayyu domin su sun kunshi dukkan abin da za a siffanta Allah maɗaukakin sarki da shi na cika saboda idan ka kira rayuwa to wannan yana yin nuni da cewa wato Allah maɗaukakin sarki cikakke ne a cikin sifofinsa idan ka kira tsayuwa wani yana gwada cikakke ne a cikin ayyukansa domin duk dukkan siffa da da ambaci rayayye da shi in babu rayuwar shi ne kuma su ma babu su idan aka ce wani rayayye ne to a nan ne da a fara ce yana fa magana eh yana fa gani yana fa ji eh? yana fa tafiya yana fa ci yana fa sha duk waɗannan sufofi ne da suka biyo bayan ne rayuwa idan baya rayuwa zai yi magana ba zai yi ba zai gani ba zai yi ba zai ji ba zai saboda haka duk gabaki ɗaya waɗannan sifofi da da a ambata wanda suke da alaka da zaci na ubangiji za su biyo bayan menene rayuwa ne to idan aka ce yana da cikakken rayuwa to ana nufin duk sauran sifofin ma menene su ma cikakku ba sai an gaya ba haka idan aka ce alƙayyun tsayayye ne to yana gwada cewa dukkan ayyukansa su ma wato ainihin cika kuri me yasa saboda ba zai yi a ce baka iya tsayuwa ba ka kuma tsai da wani kaga ba zai yi yanzu ko kafinta ne da ya kudura a yadda yake tsaye shi ma ta yadda zai iya daga guduma ya buga in yana kwanciya zai zai yi wannan a ce sai an ɗauko shi rangaranga an fito da shi in ya sha rana a ɗauke shi rangaranga a mayar da shi sai ka ce kuma ka yi sallama kai ba ka zo duba shi ne ka ce ka kawo kuɗi ne amma aiki ta yaya zai maka ba yadda dai ko ka zo ka ce yanzu ka kawo ne ya hau saman gidanka ya buga ma rafta ta yaya mutum yana kwance ashe sai ya zama tsayayye yake iya tsaye da wani saboda haka sai da ya zama a tsaye yake iya tsaye da wani to Allah madaukakin sarki tun da tsayayye ne to ashe ayyukansa ba suna nan a tsaye duk abin da ya tsaye da shi ya tsaya ke in yace sama tsaya ta tsaya ƙasa tsaya ta tsaya dutse tsaya ya tsaya duk abin da Allah ya tsaye da shi to ya tsaya ke kuma baya saboda cikan tsayuwan Allah to shi in ya tashi tsaye da abu ba lallai ne abin ya zama na ƙasa ƙasa ya riƙe shi ba ko na sama sama ta riƙe shi ba a dai iya bari sa a tsakiya babu wani abin da ya rike shi ta sama babu abin da ya rike shi ta ƙasa saboda cikan tsayuwan Allah wannan ba dole ya tsaya yadda Allah ya tsaye shi kai kuma da yake tsayuwar ka ya ce ba zai yi ba kaga kana tsaye ne a ƙasa domin ƙasa ya rike ka an ba haka ba ka ce ƙasa na girgiza wala girgiza da kai yana yin motsi da kai motsi idan ƙasa ya ruguje kai ma baka tafi ke babu yadda za a same ka to haka ne in ka tashi yin wani abu to kai ma ka makala shi da wani abu domin tunda kai ma a makale kake to abin da za ka ma duk a makale na fata ku gane saraka in kai kujera dole ka ajiye shi a ƙasa domin kujeran ba zai zama baya sama baya ƙasa ba dole ka masa kafan da zai tsaya a ƙasa ba haka ba ana saka shi gurawa ne in ka ce za ka yi rufi to dole ne fa ka samu wasu filolin da za ka ɗora rufin nan a kai dan baka isa ka yi rufin kawai ka ce jama'a bar mu kurfi shi nan baya sama ba ƙasa ba kujiya ƙarya kake saboda haka tunda a tauye kake kai ma baka tsaya da kanka ba ba za ka iya tsaye da wani sai ya tsaya da kansa tunda kana Allah sai ka ka shi shi ko Allah da yake a tsaye yake sai ce Allahu rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawna Allah yace shine ya daga waɗannan sammai ba tare da wani ginshiki ba da kuke gani duk inda ka zaga akwai sama kuma ba wani kula da ya tokare ta sannan kuma ta sama wato Allahu alladhi yumsiku as-samawati Allahu alladhi eh, yumsiku as-samawati an Allah ne ya rike sama bai sa wani kugiya ya rike ta ba cewa ya ko tsaya fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalat ataina ta'i'i Allah ya ce na ce sama da ƙasa ku zo ku mun a yanda na tsere ku ku tsaya suka ce mun doya Allah suka ce yassa mun mai kauya abinda duk ce ni haka za. suka amsa a taina ta'in domin sun ce mun miƙa wuya ya Allah muna da'a ga abin da kace mana Allah kuma dama ya ce za ku yi abin da na sa ku ne ko kun ki ko kun so sai Allah yake wato sai suka ce ai ya Allah ma mun zo muna so mu ba ma ba da an yi wani tilasta mu so da suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala suka yarda saboda Allah tsaye ne ya cancanta ya tsayar da su nazzala alaikal kitabu bil haqq Allah ce nazzala alaika ubangiji ya saukar wato alaika a ka alkitaba littafi bil haƙƙi da gaske. in an ce a tanzil wani yana gwada daga sama ne aka sauko abu zuwa ina zuwa ƙasa to sai malamai suka ce fi'ilin nazzala bit tashdid asalin na zalabi ya yi an ce nazala fatha ne akan nunun da zayun da kuma lamu to sai aka ce na zala wadda an yi shadda akan da saboda na zala ya suka ce wannan yana ishara zuwa ga tadriji wato abu ne yake zuwa a hankali a sannu sannu ba da gaggawa ba wato alkur'ani ba rana ɗaya aka ɗauko shi ka cokan daga sama ka kawo annabi muhammad an rinka saukar da shi ne kaɗan kaɗan kaɗan domin allah ya ce wa qur'anan farafana qur'anan sabaqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila allah ya ce wa qur'anan faraqna wannan littafi na alkur'ani mun rarraba shi wato mun saukar da shi a rarrabe litaqra'ahu 'ala nasi ala mufsil dan ka karanta ma mutane a tsawon lokaci wato a ɗauki lokaci ana saukar da shi sai da aka yi shekara 23 ana saukar. Allah sai ce wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi sassaukarwa to sai sa su kansu kafirai a yadda suka san labarin littattafan baya annabi musa rana ɗaya je karɓo a taura linjila sauka ɗaya aka masu sufi ibrahim sun san cewa duka lokaci guda ake sauka to me yasa qur'ani sai an kwana biyu a ce wani aya sauka sai an yi annabi ba dinni kare yake ba ko shi da yake abu ya faru ne ya koma fito ce to wata aya ba ta sauko sai suka ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا وأن ce كافرت سيسوك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليس بأسوق القرآن نان سوقا ɗaya ba kawai rana ɗaya a ce duk Qur'anin ya sauko sai kazali mun saukar da shi ne filla filla linusabbita bihi dan mu tabbatar da zuciyarka warattalnahu tartila ai jawadnahu tajwida saukar da shi ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya ta a mutane su haddace shi su iya karanta shi ba tare da matsala wannan yake yin nuni kalmar nazzala a bisa ɗaya daga cikin maganganun malamai wato ta yi ishara ne zuwa ga cewa alkur'ani wato ta sauka ne sauka ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya sai sa Allah ce nazzala alaika alquran Allah ya saukar da alqurani a kanka wato wannan lamiri na alaika yana komawa ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wata aya ta tabbatar da haka wato saboda alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin hmm. ala قلبك لتكون من المنذرين kaga Allah ce nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da alku ya sauko da Qur'an nan daga sama ruhi ne amintacce shine mala'ika jibril a ina ya saukar nan an ce alaika sai Allah ce ala qalbika a zuciyarka kai annabi Muhammad bai takuna min almunzire dan ka zan mai gargadi wa mutane nazzala alaika wato ainihin alkitab amma ta'abirin da qur'ani ya amfani da wato ilaika wannan abin da yake ishara wato tufidul gaya. wato abun nufi iyakan tafiyar mala'ika jibril in ya sauko daga sama ina yake tikewa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri Allah ce inna anzalna ilayka kitaba anzalna ilayka alkitaba bil haqq to kaga anan inna anzalna sai ce ilaika bai ce alaika na fata kun gane alaika da ya faɗa anan yana nufin ala qalbika inda ai ba kan annaba ake ajiya A ina ne a zuciyarsa ne saboda ka alaika alaika ne yana nufin ala qalbika akan zuciyarka amma da yake ilaika kuma wannan kawai tana tafidul durga yana nufin wato mun saukar da littafi zuwa gare ka abin nufi tukewar mala'ika jibrilu in ya zo kasa baya yankewa wurin kowa sai ina sai wurin ta nazzala alaika alkitab mun saukar maka da littafi littafi ɗaya ne daga cikin sunaye na alkur'ani anan Allah ya kira alkur'ani wato da alkitab wato kitab ala wazni fi'al bi ma'ana maf'ul an ce alkitab ana nufin almaktub wato abin nufi alqur'ani li'annahu maktubun fil lawhil mahfuz wato yana rubuce dama a lawhil mahfuz daga can aka tattaro shi aka kawo shi saman duniya aka ajiye shi daga nan ake sauko maka da shi ɗaya na bin ɗaya bin ɗaya so da an kira shi kitab ne wato bi ma'ana maktub bi ma'ana wato fi'al bi ma'ana al-maqul domin Allah ya ce innahu laqur'anun innahu laqur'anun maknun Allah ce inna shi wannan littafin la qur'an wallahi abun karantawa ne karimu mai daraja a ina ka dauko shi fi kitabin maknun dama yana cikin wani littafi kiyayeye wani littafi ne wannan shine laful mahfuz an gane ko a lauhin mahfuz ne aka ɗauko shi saboda haka wato yana cikin ainihin wato waɗansu takardu ne da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi wanda ake kiran shi wato ainihin lauhin mahfuz wanda yake an ɗora ma wasu mala'iku riƙe shi Allah ce faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi wa wato Allah madaukakin sarki yace fa man sha azaka wanda ya ga dama ya wa'azantu abinda muka saukar da shi din nan yana cikin fi suhufin mukarram cikin wasu takardu ne masu daraja marfu'atun mutahhar ɗaukaka masu sarki bi aidi safar yana hannun waɗansu ƴan aike ne kiramin bara wato masu daraja masu da'a wa Allah su ne wato mala'iku saboda haka waɗannan wato rubutacce ne a cikin takardu wanda yake hannuna yake hannunmu wanda kuma wato an rubuta shi ko mu rubuta da hannunmu ko kuma mu same shi a rubuce mu rinka karanta saboda haka nazzala alaika alkitaba bil haqqi wannan babu din wasu malamai suka ce zai iya yiwa ta kasance wato babun ne da take ishara zuwa ga at-talabbus wato bi ma'ana bil haqqi ay mutalabbisun bil haqqi wato wanda yake cakuɗa da gaskiya abu nufi yana kunshe da gaskiya an ce mutalabbis abi ma'ana mushtamilun alal haqqi littafin ya kunshi gaskiya ne kafinsa ko kuma ya zama bil haqqi wato ba'un ne ta musahaba ai fa huwa nazilun bi haqqi la bi batil wato ya sauko ne da gaskiya ba da ƙarya ba ko kuma ya zamo muta'alliq ne da tanzil sai ya zama ai nuzulu haqqin laysa bi batil qur'ani yayi sauka ne na gaskiya ba sauka irin na ƙarya domin Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma tanazzalat bihi shayatin yanbaghi lahum wa ma yastati'un to kaga sai Allah ya ce qur'anin nan wa ma tanazzalat bihi shayatin ba fa shaytanu ne suka sauko da shi ba a ba su bane kaga ba saukan ƙarya bane ah. wa ma yanbaghi lahum ba zai yi musu ba zai yi musu ba ma ce shekaru su rako qur'ani ƙarya suke yi wa ma yastati'un Allah ce wallahi ba za su iya suwa suka zo da shi wa innahu latanzilu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala قلبك لتكون من المنذرين kaga sai Allah ce wa innahu lallai shi alqur'ani la tanzil rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin talakai shine Allah nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi mala'ika jibrilu ne ala qalbika wato ainihin akan zuciyar zuciyarka litakuna min almunzirina bilisanin arabiyyin mubin saboda haka sai zama aidil haqqi wato nazilun alayka nuzula haqqan laysa bi batil ya sauka a wurinka sauka ta gaskiya ba ta ƙarya ba saboda haka cikin alqur'ani babu ƙarya bare muka faɗa wato ah, ya sauka da gaskiya kuma yana kunshe da gaskiya duk waɗannan ma'anoni za su iya ɗaukuwa kuma ma'anoni ne masu kyau ka'idar tana cewa wato annan nassa iza dalla ala ma'anayaini sahihai la yatanafayani kumila ah kumila an alaihi ma zamina in dai nassi ya zo yana nuni zuwa ga waɗansu ma'anoni masu kyau duka to sai mu ɗauke su akan haka ba tare da matsala ba nazzala alaikal kitaba bil musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi wannan musaddiqan hal ne na alkitab ne. wato hal ne min alkitab wato halat kauni hadha alkitab musaddiqan kasantuwan wannan littafin wato yana mai gaskatawa an gane ko wato musaddiqan ah, yana mai gaskata lima bayna yadayhi abin da yazo kafin sa wasu littattafai ne suka zo kafin sa attaura ya zo linjila ya zo zabura ya zo sufi ibrahim mayami ya zo duk kafin zuwan alkur'ani da qur'ani ya zo ya zarge su ko ya munanta su a'a duk da ya zo sai ya gaskata su cewa lalle littattafan Allah saboda haka anan gaskata wanda Qur'ani ya yi waɗannan littattafan a fuskoki guda uku ne fuska ta ɗaya wato ya gaskata abin da ke cikin waɗannan littattafai wato abinda littafin ya faɗa sai kuma ainihin wato abinda littafin ya faɗa na labari, sai ƙur'ani ya zo ya bayyana wannan abin da ya auku wanda littafin dama ya riga ya faɗe shi kaga kamar yanzu ya gaskata shi ta fuskan abin da ke kunshi a cikinsa sannan kuma wato qur'ani ya zo ya gaskata cewa attaura da linjila lokacin da aka yi amfani da su aka yi hukunci da su duk an yi daidai saboda haka lokacin da annabawan suka zo da shi to sun yi kukunci na daidai saboda haka ya ba da labari game da abin da littafin wato ya faɗa na waƙi'i sannan kuma ya gaskata abin da ke kunshe da shi wato ainihin na hukunci ya yarda da cewa hukunce hukuncen da attaura da linjila suka zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai zama kamar Qur'ani shine shaida ne akan attaura da cewa littafin gaskiya ne mai shaida ne akan linjila littafin gaskiya ne mai shaida ne akan zabura littafin gaskiya ne ku Ibrahim ma littafin gaskiya gaskiya ne saboda haka wannan ya gwada cewa kowane manzo Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da littafi sannan kuma lallai alkur'ani ya zo ya gaskata waɗannan littattafai cewa sun sauka ga manzanninsu kuma suna kunshe da abin da ke ɗauke da shi na gaskiya shine lima bai ne wato littattafan da suka rigaye shi domin wato sun zo kafin su sai Allah ya ce wa anzala taurata wal injil kuma Allah ya saukar da at-taura ya saukar da ainihin wato injila to anan ne wato malamai suka yi wata magana idan mun ce taura mun san dai littafin annabi musa ne linjila littafin annabi isa ne zabura littafin wato annabi dawud ne su ibrahim kuma littafin annabi ibrahim alaihi salam to anan sai Allah ya ce wa anzala taurata wal inji lokacin da zai magana akan alqur'ani sai ce nazala alaikal kitab da yazo at-taura da sai ce anzala at-taurata wal inji to anan ne sai malamai suka yi sabani me yasa a wurin qur'ani aka ce nazala ga mun yi wani fassar na cewa me ne aka ce zala saboda abu ne yana sauka a hankali da yana gun daya su ko a taura da rana ɗaya aka zo da su sai sa aka zo da kalman anzala ba zo da kalman nazala ba to galibin malaman tafsiri tabbas su a haka suka tafi suka ce lallai saboda saukan Kur'ani wato mudarrajan ya yasa haka ya faru wannan shine maganar al-imam razi wato al-imam kamar yadda al razi ya kawo a cikin littafin shi as'ilatul qur'anul majid wa ajwibatiha min gharaib ayat tanzil sai yake cewa idan da wani zai tambaye ka me yasa aka ce nazzala alayka alkitab a wurin alqur'ani wa anzala at-taurata wal injil a wurin at-taura da injil da aka ce anzala anan aka ce nazzala yace sai mu ce da annal qur'ana nazala munajjam saboda shi alqur'ani ya sauka ne a rarrabe wat taurat wal injil nazala jumlatan wahida su ko at-taura da injila sun sauka ne wato sauka guda sai wasu malamai suka ce wannan magana ba su yarda da shi da ya dalilin su sai suka ce ai a gaba kaɗan Allah ya ce wa anzalal furqan wa al furqan domin yanzu muna karanta nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qabl hudan lin-nasi wa furqan suka ce to ga alkur'anin ma Allah ya sake zuwa da shi da anzala bai ce nazala suka ce to wannan ya gwada ba haka ba sai al-imam zamashkari ya ce a ai alkur'an da ta bullo a gaba ba qur'ani bane domin qur'ani ka riga an ambace saboda ka wa anzala al ana nufin az-zabur yace zabura ne domin sura ita ne ba a bace ta ba cikin littattafan da aka saba kiran su a cikin alqur'ani an kira at-taura an kira linjila sura ne saura zabura saboda ka zabura ba a kira ta sura ka al-furqan anan ana nufin ne wato zabura ne. sai malaman suka sake ce masa su ba su yadda ba idan aka je gaba can ai da a sake samun huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatin muhkamatun kunna ummul kitab ai can da qur'ani ake to kuma da qur'ani ne ake amma kuma gashi an zo da kalman anzala to tun da aka zo da kalman anzala wannan ya yi ishara zuwa ga cewa alkur'anin ma ana iya zuwa masa da suna ana iya zuwa masa da ainihin wato anzala sannan kuma su kansu kafirai da muka karanto aya ɗazu da suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu ya suka ce me jumlatan wahida kaga sun zo da nazzala amma kuma suka ce sauka daya maimakon inda sun zo da nazzala sai su ce sassauka sai suka ce me yasa aka saukar da alqur'ani ya suka zo da kalmar nazzala ya suka ce kuma me jumlatan wahida saboda haka wannan yake gwada da fi'ilin nazzala da fi'ilin anzala duka ana iya zuwa da su a kowanne sauka mai yawa daban-daban ko sauka ga baki daya haka waɗannan malamai wato suka gaya mal'imam azzamashkar wasu malamai suka ce mm, ba haka bane shi anzala in ya zo a jikin alkur'ani to yana ishara ne zuwa ga saukowar alkur'ani daga lauhin mahfuz zuwa saman duniya idan kuma ya zo da nazzala to yana ishara ne zuwa ga saukowar alkur'ani daga saman duniya zuwa ƙasa saboda daga lauhin mahfuz zuwa saman duniya aikacin kan aka ɗauko shi a dare dai daren da na kadar aka kawo shi da aka ce inna anzalnahu fi lailatul mai kaga da aka zo sauka dai ne aka zo da anzala sai aka ce kaga da alhamza aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga ka cokanki sannan inna anzalnahu fi lailatul mubaraka kaga nan baka cokan amma da aka zo saukowansa kuma gidan duniya wato sai aka zo da ainihin wato nazzala da mu ga nazala bihi ruhul amin wato kaga ya zo da nazala to amma dai ala ayati hal malamai suka ce in an ƙara zurfafa nazari wato za a ga fi'ilin anzal bil hamza da tad'ifi da ya zo da nazal dukan su muta'addiyai ai asalin fi'ilin nazal idan aka ce nazala muhammad ai magana da kare ba neman sai an bashi hukumun ne aka ce nazala muhammad muhammad ya sauka shi kenan magana ya ta kaga wanda fili ne lazim amma idan aka ce nazala muhammadu sai an faɗi ne ya sauka na ka ce muhammad ya sauka dole ne to hakan an ce anzala muhammadu nan ma kuma sai an faɗi abin da ya sauka muta'addiyai ne dukansu suna neman mai suna neman maf'ulun bihi saboda haka kenan suka ce kawai su abin da suka lura suka yi la'akari wato tsari ne na alkur'ani saboda su da balaganta da koshin larabcinsa idan yana magana na canja salo zai kan rinka zuwa da usulubi daban-daban ta yadda ba za a kosa da maganar shi ba yau sai faɗi wata kalma gobe ya kuji wata sabuwa kuma duk tana ɗaukar wannan ma'anan guda ɗaya domin a gwada maka isasshen yalwan yaren ga wanda yake faɗanta cikakken masani ne game da ita ba ɗan kame kame ba ne saboda haka ya sa suka ce ai idan mun yi la'akari za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki a wani wuri ya ce laula nazzala alaihi ayatun min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kulura ولكن أكثرهم لا يعلمون أو نري الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية duba ayoyin guda biyu suratul an'am sai ta ce wato laula nazzala alaihi aya me yasa ba a saukar mishi da aya ba sai ta zo da nazzala min rabbihi daga ubangijin sai Allah ya ce inna allaha qadir ala an yunzila ayat Allah yana da ikon ya sauko da ne da aya sai zo da nazzala amma a cikin wato ainihin a suratul ra'd sai Allah ya ce wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih innama anta munzir wa liqawmi wa likulli qaumin hal kaga kenan anan kuma sai ta zo da unzila wanda can kuma ta zo da nuzul saboda haka kenan suka ce kawai su a iya fahimtar su wato usulubi ne na alqur'ani yana tafiya da dukkan wato lahaja an gane kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake wato alqur'ani nazal alqur'an ala sab'ati ahrufi wato qur'ani ya zo ne da lahaja guda bakwai me yake nufi da lahaja guda bakwai wato kamar different abin da eh, furuci da mutane suke yanzu kamar Hausa ai kaga daban-daban Hausar Bauchi daban ce hausar katsina da bacci ta zazzau da bacci ta kano da bacci ta sokoto da zamfara da kyabbi kaga hausar su tana kama amma in ka dawo san wani lokaci yanzu kai dan bauchi da cikakken dan bauchi to ba ka rinka gana su in ba ka zuwa ko ina a nan kawai kake zaune idan ya zo yana faɗan wasu abubuwa na ka ɗauka ba hausar yake domin zai rinka faɗan waɗansu abubuwa wanda kai baka san su ya ce mai komar tagwa eh, ka rasa mai ce ce tagwa yanka mun akai fata to ka tsaya ne a kai fa to ka gani duk irin waɗannan farce ke zo da haka wato zai rika faɗar wasu abubuwa wanda da ka ga kwata kwata baka san su ba a labarin Hausa kuma yadda yake faɗar su ma yana sarkafe abubuwa to haka in ka ji Hausan eh, mutumin jigawa za ka ji shi kuma hausarsa wasu kalmomin bayan su sha shi babu eh ha hayi rashin shayi ba hayi ya kafa na to kaga suna nan haka da karka jin abin nan bambancin yadda ake faɗan wato ainihin abin nan su kaga kenan sai qur'ani da ya tashi sauka sai lura da waɗannan hausa bakwai da ake cewa ko banza bakwai to shi ma sai lura da larabci bakwai sai annabi yake da zalal qur'an ala sab'ati ahruf sai saukar aka saukar da su akan harfa guda bakwai saboda haka za ka cikin alqur'ani banda irin wannan canje canjen akwai kira'o'i wanda su kuma suna la'akari ne da asalin bambancin yadda ake furta larabci larabcin bayanai larabcin baɗaɗi larabcin makki larabcin madine larabcin kaza irin inda ake da asalin tsotson larabawa na asali ya suke furta kaza to duk yadda aka saukar da qur'ani da irin wannan zamu ga na abin da faɗa na dai Allah shi ba mu ladan sabon da muka shi kuskure ubangiji ya tsammana Allah ya samu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh